Ezra Sura bakwai Ezra ya zo Urushalima Bayan waɗannan abubuwa a zamanin Artazazes sarkin Farisa, sai Ezra ɗan Sarahiya, ɗan Azariya, ɗan Hilkiya, ɗan Shalum, ɗan Zadok, ɗan Ahitub, ɗan Amariya, ɗan Azariya, ɗan Merahiyot, ɗan Zarahiya, ɗan Uzzi, ɗan Bukki, ɗan Abishuwa. ɗan Finehas, ɗan Eleyazar, ɗan Haruna babban firist, shi Ezra ɗin ya zo daga Babilon, shi malami ne, ya kuma san dokar Musa sosai, wadda Ubangiji Allah na Isra'ila ya bayar, sarki ya ba shi duk abin da ya roƙa, gama Ubangiji Allahnsa yana tare da shi. Waɗansu Isra'ilawa, haɗe da firistoci, da lawuyawa da mawaƙa, da masu tsaron ƙofofi, da masu aiki a haikali, su ma suka zo Urushalima a shekara ta bakwai a zamanin mulkin sarki Artazazes. Ezra ya iso Urushalima a wata na biyar na shekara ta bakwai na kama mulkin sarkin, ya fara tafiyarsa daga Babilon a rana ta farko ga watan farko, ya kuma iso Urushalima a rana ta farko ga watan biyar gama alherin Allahnsa yana tare da shi, gama Ezra ya miƙa kansa ga bincike da kuma kiyaye dokar Ubangiji, da kuma koya wa Isra'ilawa dokoki da kuma umarnan Ubangiji. Wasiƙar Sarki Artazazes zuwa ga Ezra Ga wasiƙar da Sarki Artazazes ya ba Ezra wanda yake firist da kuma malami, mutumin da yake cike da sani game da dokoki da kuma umarnan Ubangiji wa Isra'ila, Artazerzes sarkin sarakuna, zuwa ga Ezra firist, malamin dokar Allah na sama, gaisuwa, yanzu ina ba da umarni cewa duk wani mutumin Isra'ilan da yake cikin mulkina, haɗe da firistoci da lawuyawa da suke so su tafi tare da kai zuwa Urushalima za su iya tafiya. Sarki ne da mashawartansa guda bakwai suka aike ka don ka je ka ga halin da Yahuda da Urushalima suke ciki game da dokokin Allahnka, waɗanda suke a hannunka, za ka kuma tafi da zinariya da azurfa waɗanda sarki da mashawartansa suka ba da kyautar yardar rai ga Allah na Isra'ila, wanda haikalinsa ke a Urushalima, haɗe da duk zinariya da azurfan da za ka iya samu a Babilon, da kuma duk bayarwar yardar rai daga mutane da firistoci, domin haikalin Allahnsu da yake a Urushalima, ka tabbata ka yi amfani da kuɗin nan don ka sayi bijimai da raguna da ’yan raguna da hadayu na gari da na sha, ka kuma miƙa su a kan bagade na haikalin Allahnka a Urushalima. Sa'an nan, kai da ’yan'uwanka Yahudawa, ku yi abin da kuka ga ya fi kyau da sauran zinariya. da azurfa ɗin bisa ga nufin Allah, ka kai wa Allah na Urushalima duk kayan da aka ba ka amanarsu don yin sujada a haikalin Allahnka, duk kuma wani abin da ake bukata domin haikalin Allahnka daga ɗakunan ajiyan sarki, za ka fitar da kuɗin. Yanzu fani Sarki Artazazas, ina ba da umarni ga kowane ma'aji na kewayen Kogin Yuferites su tanada duk abin da Ezra firist, wanda kuma yake malamin dokar Allah na sama zai bukaci, har zuwa talenti ɗari na azurfa, da mudu ɗari na alkama, da garwa ɗari na ruwan inibi, da garwa ɗari na man zaitun, da kuma gishiri ba iyaka, a yi duk abin da Allah na sama ya ce don haikalin Allah na sama, sai a yi shi da himma, mai zai sa a jawo wa sarki da ’ya'yansa fushin Allah? Kun kuma san cewa ba ku da ikon sa firistoci, da lawuyawa da mawaƙa, da masu tsaron ƙofofin haikali, da masu aiki a gidan Allah, ko waɗansu masu aiki a haikali su biya haraji ko kuɗin shiga. Kai kuma Ezra, bisa ga hikimar da Allah ya baka, sai ka zaɓi mahukunta da alƙalai waɗanda za su zama masu yanke hukunci ga dukan mutanen kewayen Kogin Yuferites, duk waɗanda suka san dokokin Allahnka, ka kuma koya wa duk waɗanda ba su san dokokin ba, ba shakka, duk wanda bai yi biyayya da dokokin Allahnka ba, da kuma dokokin sarki ba, dole ne a yanke masa hukuncin kisa, ko hukuncin kora, ko hukuncin raba shi da mallakarsa, ko kuma hukuncin kulle shi a kurkuku. Yabo ya tabbata ga Ubangiji Allah na kakanninmu. ya taɓa zuciya sarki don yă kawo ɗaukaka ga haikalin Allah a Urushalima ta wannan hanya, wanda kuma ya sa na sami tagomashi a gaban sarki da mashawartansa da kuma duk manyan masu muƙami nasa, gama Ubangiji Allah na yana tare da ni, sai na sami ƙarfin hali na tattara shugabannin mutane daga Isra'ila don mu tafi tare.